يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أتيق من كراتم من التافع اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان na malam muhammad fu'ad abdulbaki yau insha ta'ala a ranar 27 daren da takwas ga watan muharram shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 26 babi na 41 mana ce babu ta harimi ƙatlil kafiri ba da an ƙwala la ilaha illallah babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayan haramcin kashe kafiri bayan ya furta kalmar la ilaha illallah hadisin da ke karkashin wannan babi na farko hadisi na 61 a jerin hadisan da muka daga farkon littafin zuwa nan yace shine hadisul miqdad bin al-aswad hadisin sahabin annabi miqdad dan aswad huwa al-miqdad bin am shine ake kira da miqdad dan am al-kindi قال لرسول الله صلى الله alaihi وسلم cewar haƙiƙa ya ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a ra'aita me ka ce ya manzan Allah a ra'aita me kake gani ya manzan Allah in laqitu rajulan min al in na haɗu da wani mutum daga cikin kafurai muka yi aron gama da wuri daga cikin arna faƙtatalna sai muka saura yaƙi fabara ba ihda yadayya ana cikin kaura yakin nan sai kuwa ya sari ɗaya daga cikin hannaye na biyu sai da ki hannuna daga cikin hannaye na guda biyu bisaifi da takobin da yake da shi faƙaɓa'aha kankace mai wannan sai zama ya yanke min hannu ya zama shi da yake arnin shi ne ya fara wato anin sare min hannu thumma ne ne bi shajara sannan sai ya fake min ya ɓoyar min da wata bishiya daga cikin bishiyun da suke gurin da muke kaura yaƙi faƙala aslamtu lillah ko da na sai ce na musulunta na miƙa wuya ga Allah a aqtuluhu ya rasulullah yace ya manzon Allah na kashe shi ba'da an qalaha bayan ya furta kalmar la ilaha illallah na iya yanki kula da maganar da ya faɗa ta la ilaha illallah kawai ne ma in far masa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله تسيرا دا منشي الله سبتا غريشيك La تقتله kada ka kuskura ka kashe shi ba kai ba saransa faƙala ya rasulallah sai miƙidad ice ya manzan Allah innahu qata ihda yadayya shi fa ya sare min ɗaya daga cikin hannayen na manzan Allah ya bani da hannu ɗaya yanzu ثم قال ذلك بعد ma قطعها sannan ya faɗi la ilaha illallah sai bayan ya riga ya sare min hannu fa ba ka ganin don yi ma kan sare masa nasa hannun ya faɗi la'ila illallah nan. ko? faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce la ta ƙutulhu ina da gaya maka kakka kuskura ka kashe shi kai fa in qataltahu in ko ka kashe shi a haka ya riga ya ce la ilaha illallah fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu so zai zama a matsayin da kake kai kafin ka kashe shi wa innaka bi manzilatika wa innaka bi manzilatihi bi manzilatihi ko bi manzilatihi wa innaka bi manzilatihi kai kuma kana kan nasa matsayin qabla an yaqula kalimatahu allati qal kafin ya faɗi kalmar da ya faɗa kun yi musanyen matsayi an fahimta to wannan shine lafazin ruwayar Imam Bukhari da suka tarayya da Imam Muslim za mu faɗo lafazin Imam Muslim kafin kuma mu da sharhin hadisi lafazin Imam Muslim ya fara cewa annahu qala ya rasulullah haqiqa miqdad ibn al-aswad ko kace miqdad ibn amr al-kindi ya ce ya manzan Allah anan kuma namu gaban mu abinda yake cewa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana kuma tan kuma annahu qala ya rasulullah dan bambancin da ke akwai a ra'aita illa qaitu rajulan min al kamar da yake a gaban mu nan ba bambanci a to anan da aka ce a ra'aita illa qaitu rajulan min al-kuffari sai aka ce talna ko sai muka kaura yaƙi ne da shi to a lafazin imam muslim kuma za ka sarrafa qatalani sai wato ya ƙoƙarin kashe ni an gani ya yaƙe ni faƙatala ne sai ya yaƙe ni ya ƙoƙarin kashe ni to a nan gaba in muka tafi za ga an ce fa zaraba ya yadayya bai saifi fa qata'aha ko thumma ladha minni bi shajaratin fa qala aslamtu lillah a aqtuluhu ko to wannan a aqtuluhu din in ka koma lafazin imam muslim sai cewa afa aqtuluhu akwai fa afa aqtuluhu ko ne ma na kashe shi ko ne da ya kokarin ya kashe na kashe shi to a nan gaban mu da ya faɗi haka afa aqtuluhu nan kuma aka ce a aqtuluhu ya rasulullahi bada an qalaha mazo da zai bashi amsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqtuluhu ko to ka koma ruwayar imam muslim ko lafazin imam muslim ba za ka tarar da fadin ba ko za ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqtuluhu to daga nan har zuwa karshen hadisin da imam muslim da bukhari ba bambanci to wannan kenan to farkon lafazin da hadisin ya fara da shi cewar annahu qala Li الله sallallahu alaihi wa sallam. sahabin annabi miqdad ibn al-aswad ko miqdad ibn amr ya ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ra'aita in laqitu rajulan min al-kuffar za ka ce me kake gani idan ne ka cibis na haɗu da wani mutum daga cikin kafirai a wannan salo na tambaya da i za ka ga wato abin yana nuna kamar ba faruwa ya ba ba a yi ba tambayar yake inda haka za ta afku da zan ci karo da wanda ba musulmi ba arne ki zama mun kaura yaƙi da ni da shi an fahimta ya abin yake kaza kaza kaza in kaza ya tambaya ce ta kafin abu ya faru in ya faru ne abin yi dumanan hafiz ibn hajar al ne Allah ya jikansu da rahama a cikin fatahul bari yake cewa wannan lafazin na cewa a ra'aita illa qaitu rajin illa qaitu innaha shi shine mafi aksarin sigar da ta zo a lafazin hadisi a ruwayoyin duk in ka bibiya inda aka rawaice shi za ka tarar illaƙi illaƙi illaƙi da zan haɗu da in na haɗu da ce a matsayin sharaɗi saboda haka sai zama tambaya ce kawai mai ƙida da ike Allah ya yarda da shi akan hukuncin musulman da ya haɗu da arne kawurawar yaƙi ta faru da shi da shi da za ta faru in ta faru sai zamanto arnan nan shi ya fara sare hannun musulmi bayan kuma ya nemi mafaka na ya samu kariya daga bishiyar musulmin nan ya kansa da yawar shi ba ya sare masa hannun ko kuma ya kashe shi ma ko in ma raga za a yi ragas shi kuma sai ce na ba da gaskiya da allah sai ce la ilaha illallah cikin yaya za a saurara masa ko kawai a gama da shi to wannan shine abin da mafi rawacin yawancin lafazin hadisin izo da shi amma akwai eh, ruwayar abidar cikin marawaitan littafin sayyid bukhari shi lafazin sa zo cewar inni laqitu kafiran ya manzan Allah ni ne na haɗu da kafiri kamar yana cewa ma abin ya an fahimta ko shi ne malam hafiz ibn hajar al-asqalani ke cewa abin da ya fi zama daidai cewar inda za mu haɗu da arni tambaya ike ba yana faɗar bane a matsayin abin ya afku an fahimta ko saboda haka a daidai wannan gaba sai ke fito da abin da muka sha faɗa muke ta faɗa muke ta lalatawa cewar a tsarin korwa addinin musulunci har kullum abin da ake so da musulmi ya yi ilimin sanin hukunce-hukuncen addininsa kafin abu ya faru da shi kada sai abin ya faru ya tsinda tsaka sannan kuma ce zai nemi amsar abin da yake ciki ko ilimin abin da ya samu kansa a'a har kula abin da ake so ka mai neman ilimin dokokin Allah da shari'arsa kafin abu ya zo ya faru da ayoyi hadisai burjik sun zo da wannan daga ciki akwai faɗin Allah fa'alam annahu la ilaha wasu wastaghfir li dhanbi ka fara samun masaniyar babu wani an da gaskiyar cancanta sai Allah ka san wannan kai ilimin haka sannan sai kuma aiki ya biyo ilimin na zuciya ka kudurci ilimi na faɗa ka furta sannan kuma ilimin aiki ya biyo bayan za ka ce wasu fulle nan sannan ka ci gaba da neman gafara ubangijin Allah akan laifuffukan ka domin dama ba mai gafara ba mai gafarta zunubai sai shi to ka ka ilimin shi ake bautawa shi ake neman gafara sa haka ma barka nemi gafara a aikace kuma barka yi aikin la ilaha illallah haka hadisin da Aisha take tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam da yace da su idan ɗayan yayi wata miya ko yayi wani romo idan yawaita ruwansa saboda ya san wa makota su ci ciyamun zan Allah idan makotan nawa idan ba ɗaya bane sun kai biyu ko sama da haka kuma abin da nake da shi ɗin ba lallai isa kowannen su ba ya za a yi sai ce ki fara baiwa wanda kofarsa ta kusa da kofar makocin da yake liƙi gida da gida shi ya fi cancanta kafin wanda yake biyar da shi kada ka tsallake ka kawo mai gida sha biyar kuma ga mai katanga da katanga tsakaninka da shi baka bashi sai malamai suka ce wannan yana nuna cewar har kullum abin da ake so da musulmi ya ilimin sanin abin da zai aiwatar kafin ya aiwata ko kaga aisha da kowai ta je kowai ta ga wata wacce suka fi dasawa amma kuma gida talatin tsakanin da yi kuɗi ba ta kai ga an ta kawo mata kuma na kawo makociya ta ta baki abin da ya fi zama da daidai an fahimta ku to waɗannan dalilan birjit suna sanar da mutuwar har kula abin da ake su da musulmi ya yi ilimin hukunce-hukuncen sanin addinin Allah tun kafin abu ya faru da shi kada ya zama ba ya neman ilimin ya ke, ko sai abin ya faru kuma sai zai zama layi ai kaji kajar da kuma neman mafita yake sai ta kokarin zai za ka ba shi amsa za ta yi daidai da za a ce ya fita bai shiga ciki ba wannan ina sanar da mu cewa kuma wani yana gaya mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke society ne da basu su yarda da zama da jahilci masu kokarin su ilimi dama ci gaban al'umma da abu biyu kai ilimin da zuciya da kwakwalwa za su samu wayewa da mafita da nutsuwa sannan kuma kai ilimin sanin abin da za ka aiwatar gangar jiki ta samu ta ci a rayu da wannan abuwa yake ci gaba duk inda ta dana gari ka za ci gaba za ka da ilimi ne da sana'o'i aiki ne amma ba da zama kashe wando da jahilci ba za ta taɓa gaba da to wannan yake gaya mana yadda sahabbai suke da haka ya ilimin sanin abin kafin mahaifa sai ce fun malaza minni bi shajara sannan bayan mun kaura ko da za mu kaura idan ya sare min hannu sai kuma ya je ya fake ya ɓuya da wata bishiyar wannan tsari ne na duk wanda wani abu ya haɗo ka da shi kuke karawa ko aiki ta mata kashi ko ta wato ainihin kaiwa a kawo a matsayin kowa yana so ya nasara akan ɗan uwansa to za ka tarar da yayin da aka ce ya maka wata illa to ƙoƙari ke kai kaka masa irin an fahimta ku ɗabi'a ce ta ɗan adam in yi maka illa to kafin ka an karanta wasu aiki a ce da shi ne nasara kai baka samu komai a gurinsa to shi shine wasa shine wasa shine nasara to za ta shi sa yi kokarin to yace to da zai haka kuma sai kokarin ya buya ya fake mu a jikin wata bishiya yadda ko sara na ta na sara bishiyar sai ta ko biya ya kushi ko sara bishiya amma ba shi ya same shi bayan yin haka wa qala aslamtu lillah kuma sai ce na ba da gaskiya da Allah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul ni ma na musulmi to yaya tunda dai ka sanar da mu cewa idan Allah suka faɗi la ilaha illallah sun kare jininsu daga azabar sun kare dukiyarsu daga ataba to har irin wannan ko shi akwai wata mafita shi a iya far masa ko tunda ya sara hannu kuma sai da ya ga ayyukansa ya ce la ilaha illallah ya shi wannan hukuncin sai kaga na sai ki sanar da mu cewa duk sanda kaga abu ya maka kama da wani kamar shi kamar ba shi kamar gare kamar ba gare ba to nemi yadda garen yake kakka tafi a duhu tunda an guda zai aiki da cewa to amma zuwa ga musu gaba ɗan su kowa da ku in dai wanda ba musulmi ba ya faɗi la'ila illallah ya tsara jininsa ya tsara dukiyarsa in ka ɗauki wannan fahimta za ka yi aiki da ita a ko'ina ko har wanda ma sai da ya cire maka hannu kai kansa ya ce la ilaha illa ayatan ya faɗa ko sai to amma in wanda ya irin wannan ne a iya kallar cewa eh da yiwuwar dan shi ma ka a sare man hannu ko ka a kashe shi isa ya faɗa kawai shi ka a shi a kashe saboda ya ce hukuncin yana nan haka yake yadda yake tun asali ko ya taɓa ka ko bai taɓa ka ba inda ya ce la ilaha illallah ya tsara jininsa ya tsara dukiyarsa to haka koda sai bayan ya taba kai ma illa sannan ya faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah su za ta yi aiki to sai wannan yake sanar da mu cewa a ƙarin koyarwa addinin musulunci duk sanda musulmi ya shiga cikin addinin musulunci ya kalmar shahada ko da wanda ba kai musulmi ba ya shiga cikin addinin musulunci ya kalmar shahada to ana karɓar zahirin abin da ya bayyana gare shi kai ma zahirin abin da ya bayyana gare ka kai za ka mu'amalarci shi ka ce ai da yiwuwar a zuciyarsa ba tsakani da Allah ya faɗa ba ba a baka wannan damar wani daga cikin abin da Allah yake banta da sanin sanin abin da ke cikin zukata bayi wallahu alimun bi zati sudur innahu alimun bi zati sudur haka zaka ta ji a qur'ani haƙiƙa Allah masanin abin da ke cikin zakata haƙiƙa shi ne masanin abin da ke cikin zakata to in ka ce kai ma za ka ɗauki wani salon to ka ɗauki salon da da Allah abin da yake ɓanta da shi an fahimta ku su da ba ba ka da yadda zafi da ya ce la'ila ilaha illallah sai ka karɓa inda wani abu da zai fito daga baya in ya fito kayan hukunci shi ma in ya bayyana an fahimta ku to wannan yasa ba yadda aka iya ko da munafurci ya faɗa haka za ka zauna da munafiki idan haka manzan Allah ya zauna da su sai da ka san kuma hukunce-hukunce da ake zama da munafiki an fahimta ko to amma ba ka da ikon kai masa hukunci da wanda bai taɓa faɗan la ilaha illallah ba ka ce ka kashe ko ka rauna kanshi to mana imam al-bukhari da ya rawaito wannan hadisi ya shigar da shi cikin kitabul magazi bangaren da ya kawo hadisin suke magana akan yaƙe me yasa ya kawo wannan hadisin a can saboda ai hadisin ina tattauna hukunce hukuncen yaƙi ko ashe malam Ibrahim Bukhari da i ba ƙaramin fiqhu ya ba ya kallo wata gaba ta cikin hadisin ya sashi a wannan bangaren an fahimta sannan kuma hadisin ina sanar da mu cewa yayin da bawa ya ce na musulunta aslamtu lillah na musulunta tsakani da Allah na miƙa wuya ga Allah to a ran da yawan wannan musulunta yadda dukkan musulmin da ya daɗe a cikin musulunci ko ya shekara ɗari ko ya fi ɗari hukunce-hukuncen musulunci da suka zo suke a kansa to haka suke zama a kan wannan sabon musulunci a da ɗaɗɗe a musulunci bai halatta ka zubar da jininsa bai halatta ka taɓa dukiyarsa bai halatta ka ci mutuncinsa duk wannan haramun ne gari to haka wanda ya musulunta yau bai san komai na hukunce-hukuncen musulunci ba sai karɓar kalmar da i kawai to ba kai ba taɓa jininsa ba kai ba taɓa dukiyarsa ba kai ba cin mutuncinsa duk irin kulawa da gudunmawa da ɗauki da ya kamata musulmin da ya shekar ɗari kuke ta da shi ke samu daga wajenka to ya cancanci ya samu shi ma da wanda yake nuna girman addinin musulunci da wato ƙaddar ɗan cikinsa to ci gaban hadisin yake nuna cewar idan haka ta faru me abin yi bayan ya faɗa karmar la ilaha illallah faƙala sallallahu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zan Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace la taqtulhu kada kai ka kashe shi faƙala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah innahu qata'a ihda da shi fa ya yanke min hannuna ɗaya kafin ya faɗi wannan kalmar ثم قال ذلك بعد ma qata'aha sannan kuma zo ya faɗi la ilaha illallah bayan fa yanke mu hannu na faɗi kuma zura ma ido yake dan ya sha an fahimta ko to haka ɗabi'ar rai take in ka taɓa ta takan so ta ramu, in ka ji mata takan so ta jima ya za a yi da wannan damuwa ya za a yi da wannan abu sai aka ce kawai a san uwa ka ji ka bi abin da Allah ya hukunta mu zai hukunta ashe abin da ake so da musulmi da abin da ya maddaɗi da abin da bai maddaɗi ba da wanda ya so da wanda bai so ba in dai hukunci zo daga Allah ko manzo an gama ba kai ba shi an fahimta ba kai ba ja kana ja to kaiwa ba da gaskiyarka da kuma biyayyarka ga Allah ga manzo ka zama to sannan bayan haka manzo sai sake jaddada masa cewa la taqtulhu kai kada ka kuskura ka kashe shi ko ka ci gaba da yaƙarsa wannan sai yake sanar da mu cewa duk sanda wani abu na hukunci ya zo aka ce haka abin yake ka ce haka abin yake to ko an sake faɗa ka tabbatar da abin da ka sani na gaskiya ka faɗe shi ka jaddada ka ce haka abin yake ba gudu ba da ba ba sauyi kada danganin mutum ya nace ya dage ta kuma ka ce za ka yi wa abin da ka sani na gaskiya kuskure ma ka ba shi yadda zai karɓa a gaskiya nan tana nan yadda take ba sauyi magana ci ta aji abi kawai ya rage da haka zo ta tashi da dama abin na faɗa maka da farko shi zan sake faɗa ma ba wani sauyi to da gaskiya ɗaya ce in an faɗe ta a faɗe ta kada kuma a sanya mata salo don an fuskanci shi wanda ake gayawa kamar da wani inda ransa ko hankalinsa ya karkata ba za a yi wani sai manzo ya ce fa in qataltahu in ko ka kuskura ka kashe shi fa innahu bi manzilatika to shi zai koma matsayinka qabla an taqtulahu kafin ka kashe shi wa innaka bi manzilati kai kuma ka koma matsayinsa qabla an yaqula kalimatahu allati qala kafin ya faɗi kalmar da ya faɗa to wani irin matsayin ike nufi a shin matsayin shi da ina musulmi ɗayan yana kafuri yanzu shi kina a yari kiɗe shi ya zama kafuri shi kuma ɗayan shi ne zama musulmi saboda ya kashe musulmi yana musulmi ya kafarta kenan haka ake nufi ko ba haka ba a'a shin ana nufin a matsayin da yake da salaf ka fara kaurawa ina arne kana musulmi jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta taɓa mutuncinsa ya halatta tunda bai san girman Allah ba wanda yake ba dama a kula da jini a kula da dukiya a kula da mutunci na bawansa to shi bai biyo hanyar da za a yi masa wannan shin manzo na nufin a lokacin da ka kuskura ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah to kai ka koma matsayin ka halatta a taɓa ranka domin za a mai kisasi musulmi ya kashe musulmi ba ta hanyar da Allah ya ce ba za a kashe ka ka kuma matsayinsa na wanda ya cancanci a kashe da san da yana ba musulmi ya cancanci a kashe shi kai yanzu kuma ka cancanci a kashe ka duk kana musulmi sau da ka taɓa ran da ba ta haka Allah ya ce a taɓa ka koma matsayinsa na ka cancanci a kashe ka shi ko lokacin ba shi ne cancanta a fushe shi an fahimta sannan shi daga sanda ya ce ya musulunta e kalmar shahada to ya zama bai halatta a taɓa jininsa kamar yadda a da kafin ka kaura da shi kai da kake da wannan matsayin na bai halatta a taba ka ko duke ka saboda ka bada gaskiya da Allah ka faɗi la ilaha illallah shi kuma ya cancanta a taba saboda lokacin bai faɗi la ilaha illallah ma dai ana fahimta to sai cikin malamai babban malami al-khattabi Allah ya ji kansu da rahama yace ma'anar wannan kalma wannan gaba wannan daidai yanki na hadisi ana nufin asali kafiri jininsa halattacce ne da hukuncin addinin Allah da shari'arsa da dokarsa sakamakon bai yadda da Allah ba bai yadda ya bar mai bin Allah ya sake ba Allah ba ina jin zai iya hana musulmi sakewa ya bauta wa Allah to wannan hukuncinsa a taɓa jininsa dukiyarsa halal ce mutuncinsa ba komai ba ne saboda bai ga girman Allah ba bai ga girman tsarin da Allah ya ce bayan su fa kai. kafin ya musulunta kafiri haka al'amarin yake a hukuncinsa a musulunci yayin da ya musulunta kuma e kalmar shahada to ya tsara jininsa ya tsara dukiyarsa ya tsara mutuncinsa a wannan lokaci bai halatta a zubar da jininsa to da haka idan musulmi ya kuskura ya kashe musulmi bayan ya kalmar shahada an gane ku to shi wannan da ɗaɗɗan musulmin da ya kashe sabon musulmin jininsa ya halatta domin a tsarin addinin musulunci Allah ce an nafsu bin nafsu Allah duk da ya kashe rai ba ta hanyar da Allah ya ce ba shi ma a kashe ya يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم fil qatla ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah an tilasta muku daukan fansar wanda i kasan wani ba ta hanyar shari'a ta ce ba shi ma a kashe to wannan sai sa idan mutu cewar shi musulmin nan da dadde da ya kashe sabon musulmin nan da ya kalma shahada bayan kalma shahada to jininsa ya halatta ta bangaren kisasi sai zama yanzu shine jininsa ya halatta a kashe shi bayan da yana cikin tsarin jini da dukiya da mutunci yanzu ya ba da damar da ya halatta jininsa a matsayin kisasi na ya kashe wanda ba a ce a kashe shi kasanan da ya kashe shi sai zama kun yi musayan matsayi da shi ne kafin ya musulunta ya cancanta a kashe a iya taɓa dukiyarsa a ci mutuncinsa sai zama yanzu ya musulunta yadda kake haka yake mai tsararren jini da dukiya da mutunci sai ka far masa ka kashe shi to yanzu kai ka cancanta a kashe ka ka dawo matsayinsa na da shi cancanta a kashe kan musulunci yanzu kai ka dawo kai ne ka cancanta a kashe saboda ka kashe wanda musulunci bai ce a kashe ka sanar da ka kashe shi da kun yi musanyan matsayi da kai da shi Ita wannan ma'anar ita hadisin ike ne ita manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani a wannan gaba baya cikin ma'anar wannan hadisi a riskar da musulmi saboda ya kashe ɗan uwansa musulmi da arna da kafirci a ce ya kafurta ya zama kafiri ya fita daga musulunci ya koma kafirci a ba haka manzo yake ne ba yana nufin da kafin ku yaƙi da shi kafin isare ka kasare shi shi yana kafiri kai kuma kana musulmi yanzu da ka kashe shi manzo baya nufin kai ka zama kafiri shi kuma yana musulmi ba haka annabi da ba da fahimci ba yawa ba haka hadisi ne ke wannan karanta a karan farko sai ma'ana ka tafi ga an fahimta ko to da haka shine malai yake cewa to ba ana nufin shi musulmi da ya kashe musulmi ya zama kafiri ba yace kamar yadda jawa suke faɗa na salon da suka daukar wa kansu na kafirta musulmi saboda ya aikata babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka wannan aqida shi ne wanda da ya tafi akan haka ya zama khawarij ko da a yanzu shi yanzu saboda haka a kasancewar wato mutum ya yi babban laifi daga cikin manya manyan laifuka ba a riskar da shi da kafirci saboda mai babban laifin da iya ba na tarayya da Allah bane ba na shirka ba ba na fita daga musulunci saboda haka wanda ya sha giya babban laifi ne ina da laifinsa amma bai kai ga ya kafarta wanda ya zina ya yi babban laifi ya rage imaninsa ya zama mai raunin imani amma bai kai ga a fitar da shi da addinin musulunci ba wanda ya wato ainihin je ya sata ya yi babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka amma wannan laifin bai kai ga a ce da shi ba musulmi ba wanda ya kisan musulmi ko saboda musun siyasa ko saboda musun kallon ban ko saboda ko ko ko to ba za a ce ya zama arne gaba ɗaya ba ya fito daga musulunci saboda ba ya kashe shi ba ne don ina jin cewar wannan makiyin allah ne bari shi ma ya kawo da shi daga ba a kawai ya kashe saboda ya yi mabada shi ma bari mabada ba an fahimta ku inda ya sai da yana sallah yana azumi yana bin Allah yana kaudar Allah da manzo to ba za ka ce masa kafiri ba amma wannan abin da ya laifi ya ragi imaninsa ya raunata imaninsa amma bai rasar da imanin duka ba saboda haka laifinsa in Allah ya so ya kama shi da shi ya hukunta shi gwargwadon laifinsa bayan an hora shi daga ba ya wuce aljanna in ubangiji ya so ya kalli wasu ayyukan kirki da yi jigajigai gagarumai irin jayar da su akan wannan laifin nasu a biya mai haƙƙi haikinsa kuma a tafi gidan aljanna an fahimta wadda ta ce mai fahimtar magabata na kware a halittunna wal jama'a a wannan gaba ta wannan to haka malam haifin ibn hajar al ita wannan bayani a cikin shirin sahih bukhari to mai hadisin ike karan mu da shi na ma'ana mun fara faɗa maka ce ina ƙara mu da cewar a tsarin addinin musulunci addinin musulunci addinin ilimi ne kafin aiki karka ilimin sanin abubuwan da musulunci ya kunsa kafin aiwatarwa shine zai baka dama ka yi aiki nagartacce ingantacce karɓaɓɓe hadisin ina sanar da mu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama masu ƙoƙarin sanin addininsu hadisin ina sanar da mu cewa musulmi duk inda yake da wanda ya a musulunci da mai sabon musulunta duka suna da haƙƙin tsare musu jini suna da haƙƙin tsare musu mutunci suna da haƙƙin tsare musu dukiya hadisin ina sanar da mu a tsarin addinin musulunci akwai kisas adalci na duk wanda iba daidai ba a masa gurgudan abin da wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya raunata wani a raunata shi wanda ya taba mutuncin wani a taɓa nasa a hukunta shi don kada wani ma ice zai yi ko kuma shi ɗin isa ke maimaita wannan hadisi dina ko da mu sannan hadisin ina sanar da mu cewa a tsari na yaki a musulunci ina da hukunce-hukuncen da lalle ba kawai don an tafi yaƙi ka ɗauta kobi shi ke an baka damar duk abin da ya zo maka kai ba wanda rashin sanin irin waɗannan hukunce-hukunce shi ke sa ake samun 'yan baragada da sunan addini za ga suna abubuwa na kashe wanda bai cancanta a kashe shi ba ɗaukan dukiyar wanda bai cancanta a ɗauki dukiyarsa ba kuma ya ce ganima sai ka tarawai daga rikici ya fara ya faru na ƙabilanci ya sun kashe hausawa a lagos ko a ina ko a ina saboda haka nan su ma sai ce to a tafi a biyar ba wannan su ma a ƙare su ba su da yana sallah ba da an taɓa biyar rabi an taɓa haushe a can mutu kai ma na nan bari ka ja jikin a ɗauki dukiyar injin niƙa ne talabijin ce rediyo ce ne, ya ce gani ba in ji wa wa halatta ma ka ce ta yaya ta zama ganima ka ɗan uwanka musulmi in ba ba musulmin ba ne shi wannan in ma yana arna shi bai hana ka kai addini ba bai far maka ba ya za ka far mawa wanda ba shi ya far maka ba ya za ka taɓa dukiyar wanda bai taɓa ma dukiya ba wanda tsarin addinin musulunci ko ba musulman bane akwai musulmi mai tsananin gaba da bai yadda kai addinin ba kuma a shirye yake da ya taimaki wani a murƙushe ka shi zai iya murƙushe ka zai iya taimaka a murƙushe ka wannan da bambanci da kuma wanda yace yi naka in yi nawa na yadda ba zan taimaki wanda zai muku shekaru kuma ni ba zan ja da kai ba musulunci ya bambanta shi la yanhaakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin inna ma yanhaakumullahu an alladhina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum Allah bai hana ku hulɗa da wanda ba su yaƙe ku ba su fitar da ku daga gidajen ku ba su kashe kowa ba wannan za a iya mu'amala da su a musu abin kirki mai yiwa ma ta dalilin haka wannan shigo addini amma waɗanda Allah ya ba ku dama a kansu na ku far musu masu kisan ku masu kokarin su fitar da ku daga mahaifarku da mazaunarku su Allah ya ce wannan kada a saurara kaga ya bambanta wanda yake sanda mu cewa tsarin addinin musulunci har ka yaƙi-yaƙi suna da hukunce hukunce Za ka, Allah ya ji kan malam Jafar da gafar ya rahamshe shi a irin bayanan da i lokacin da ake tsaka da Boko Haram yake bayani akan cewa ta ya ci ce ka tafi yaƙi baka da ilimin yadda za a yi yaƙi in da lokacin manzo an yi amfani da takobi an yi amfani da mashi an yi amfani da da wuka yanzu kuma ana amfani da harsashi ana amfani da bom baka da karatun ma da za a yi bom ɗin kai bindigan ma da harwa ta an haɗa ka an haɗa ka da aiki kuma ka za ka tafi yaƙi da wannan ta yaya kuma sannan yaƙi a tsarinsa ana samar da guzurin abin da za ku ciko mayaƙa in ba aka aka bako da ba ci ko ma za ta kashe to ba kai wannan shirin ba sannan a tsari na yaƙi akwai kwamandan. akwai wane kai da daukan tuta wane kai ne da kaza wane ba daya ku tafin an tarwatsa kuma shi kenan kai ma ka ci kawai da shi doke ka ko ka doke shi ka iya tantance naka bai iya tantance na abubuwa irin waɗannan ga suna a ciki to ba haka tsarin addinin musulunci ba dan baragada ba komai da kasani akwai shi a tsari a shirye komai da fillar yasa sabai suke magana cewa hatta daidai da shiga ban daki manzo sai musu filla da abubuwa wanda aka yi wannan shiga ban daki ko ka fita ɗan matsala ka fito an yau ka bayanan ga yadda da da kafar za ka shiga da wanda za ka fito ga abin da za ka cin za ka shiga abin da za ka faɗa za ka fito ga kaza da kaza da to kuma sai abin da yake jigo wanda annabi yake cewa aljihad yaƙi tsoro ruwa addinin musulunci ne rufi ne da musulunci sai kuma ba su ba bayani ba a ba su su da ka komai a tsarin addinin musulunci ka san shi ka fahimce shi kafin ka yi addini ne na ilimi addini ne na aiki sannan wannan hadisi na sanar da mu matsayi na sahaban annabi mai kida in kana bibiyar hadisi za ka tare da wannan karfin halin na tambaya da aiki da abin da aka samu amsas. shi ne sai na ali ya taɓa sa shi ya tambayar masa manzo game da maganar cewa idan mutum yana da yawan zubar da maziyi ne hukunci shi ne wanda isa bayanin an ce manzo ya ce idan kuka ji babban baɗe maroƙi ina banbaɗanci na roƙo ku ɗebi ƙasa ku watsa masa a ƙasa ta haka da ya ji wani ne wa sayar na usman kirari ile masa banbaɗanci ne masa roƙo ya tsogona ya cika hannunsa da ƙasa ya fata masu ake haka haka gama Allah ya ce mai to haka ba sa shayin su aiwatar da abin da Allah ya ce komai kuma ba za su yi ba sai sun yi ilimin abu to haka tsarin musulunci da musulmi amma in kankana abu kawai sai ka yi kashi da tsakan wuya, sannan ka nema to ka baro layi tun farko za a ci samun matsala a aure ne a ciniki ne a a gado ne a a duk abin da ka sani to wannan shine abin da hadisin yake koyar kuma shine abin da ya sauka na karatun abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa da kuma Allah iya fi to bai halatta a kusurci don wani abu sa ya jota ta nan ka ce ka zai ba daidai ba ne to da asali abin da ya shafi gudanar aiki tsakanin kai da shi kalamunce shi zuwa wani abu a musulunci akwai shi a'a ku yi yarjejeniya sai ta cika sannan a yi akwai shi a musulunci kada a lalatar da wani kuma sannan in ma bashi ne dama taimako na bashi a musulunci akwai shi kana da ladanka na taimaka da kai kuma kana da kima a gurinsa na ka taimaka masa da ya shiga tsakanin yayin da ka shigo da salon zamiya to kuma sai ka lalatar da abin da an fahimta ku amma in yan zama yana da wahalar fitar haƙƙi kai a musulunci baka laifi dan ba a ce ka bar haƙƙin ka ba da damar za ka same shi an fahimta ko shi ko ba a ce a bar shi ci gaba da zama da zalunci da damar za a hana shi ba an sura a fasa zalima aw mazluma manzo ce ka taimaki dan uwanka azzalimi ko kuma wanda aka cuta wanda aka cuta ka taimakar haƙƙin sa ya wanda kuma yake cuta a kokarin daƙile shi da hana shi cutar shi taimaka masa wannan kenan sai kuma mai tambaya ta gaba shi kuma yake cewa hadisi ne da aka karɓo daga sahaba annabi abi sa'id bin khudri Allah ya yarda da shi yace manzon Allah tsira da mutunci Allah tabbata gare shi yace ma min abdin yasumu yawman babu wani bawa da zai azumci wata rana fi sabilillah ya azumin akan neman yardar Allah ta salon da ubangiji ikuwar manzo inunar azumin sa ne na ranar litinin da alhamis a na ranakun hasken wata a na tasu'a an ko na ashura a na arafa ne a daga dai muka da suke shari'a ta san da su azo da su kai su yadda musulunci ya tsara ya koyar Iza ma Allah kan fa da yi ba yayi ba ba burgiya ba ba san a sani ba illa ba adallahu bi zalika al-yawm wajhahu minan nar face wanda i wannan azumin na wannan rana ɗaya da Allah ya karɓa na litinin ne a na alhamis ne a na rana wata a na arafa ne to sai Allah ya nesanta fuskar wannan bawan da ya wannan azumin ta dalilin wannan azumin da idan Allah daga wuta wannan nesanta ya daga wuta din aka ce saba'ina kharifa amma sai sa sabin kharifa nan yadda na gyaru mutum saba'ina harifa, gwargwadon tazarar shekara saba'in na nisa ma'ana nisan ya kai nisa an fahimta ko kuma ko da kunna girman yin azumi dan Allah na nafila ne ko na farla Allah zai nisanta bawa daga wuta isa ba mu yake cewa as-sawmu jullatu azumi garkuwa ne garkuwa ne daga wuta garkuwa ne da biyewa sha'awa garkuwa ne daga wato cututtuka da suke hana jiki sakat sai ka tara ka samu lafiya ta dalilin yansu wacce tuka da dama wannan yunwa azumi take kone su Allah ya samu da su wannan ne abin da kai wannan kuma yake cewa game da abin da ya shafi zikirai na safiya da yammaci to shi wannan yin zikiri na safiya da yamma yinsa bayan la'asar ne ya fi ko yinsa bayan magarba ne yafi bangaren ɓangaren na yamma din. ke an ce safiya da yammaci ko kuma rana da dare za ka ji wasu malamu suna cewa azkarul yaumi wal laila wasu kuma za ka ce sun ce azkarul masa wasa ba ko saba wal masa ce to ya abin yake kowanne ya tabbata akwai sanda ka yi da la'asar bayan la'asar kafin magarwa ta shiga shi ya fi misali adoyin da ake wanda suke ba mutum kariya daga shaidanu hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zarar magarba ta doso lokacin saukar su ko in ka ce ka bari sai kayi magarba dare ya shiga za ka yi to ba mamaki ku yi aran zama da su kafin ka yi ko kaga sai a ce ka yi kafin magaraba ka tari yiwuwar fi aran gama da su ai an fahimta ko to wani kuma za ka tarar cewar a'a bai da alaka da maganar kariyarka daga shaidanu ko rabu a'a abinda ake magana yini ya tsare karkaf kayi abin da ka samu kariya a tsawon yini yanzu kuma dare ya fara shi kuma kayi abin da ka samu kariya a tsawon dare an fahimta ku? sai zama kowanne zai iya shigowa sai ci wanda yake a yi shi kafin magarbatar fada ka fada ka shiga shi yafi sai kai wanda kuma ko ta shiga kai ba komai sai kai ba shi ba an fahimta ku? Eh. Allah ya sa mu dace sai kuma tambayar ta biyu ta dan Allah a taya shi da addu'a Allah ya shirye shi gabarin kallon matan kan hanya da abin ya zama masa jiki har ya kasa daina kuma inda wata shawara da Allah a taimaka maka ita to na farko dai wannan salon da ka biyo na a taya ka da addu'a salo ne da yake da asali a musulunci idan wani abu idame ka kai ka kai wa Allah kuka da abin ya fi damunka kuma ka nemi ɗan uwanka musulmi ya taimaka maka ya taya ka kai kukan bukata ka gurin Allah a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo su ciya manzon Allah a roƙan mun Allah kaza ko na yaye masa wata matsala ko na bashi wani abin amfani da zai samu daga Allah wannan yana da asali kai kai dan uwanka musulmi ya taimaka maka aka karɓi tasa aka karɓi taka abin yi ƙarfi a'a ta sa aka karba ka dace ta sa aka karba ta zama dalilin shari'a ka ka dace wannan salo ne daga cikin salo salon samun mafita a matsala abu na biyu kai akan kanka ka ɗauki matakin karanta wa kanka zaman inda za ka gabatan kan hanya don mazo da cewa a baiwa hanya haƙƙinta daga cikin ba ta haƙinta yayin da ka fuskanci wa waɗanda kalla ɗin sun fiyar da kanka mai da hankalinka zuwa ga inda ba nan suke ka fi ƙarfin zuciya ka kwazna ta kafa ka bari su wuce kafa ka to ka ce sai su wuce ɗin an gane ko haƙi to sai to kana yaƙar zuciya da shekar dama fafatawa ce tun farkon halitta ta sai ga ka dace kan niyyarka da kokarin aikin ka sai Allah ya dora ka akan su ka rinjaye ka mai umarni da mummuna ka kuma rinjaye shedanin da yake kokarin ingiza wannan kenan to in ka zai zama ba makawa sai kai zaman hanyar sana'arka da kake ta shafi hanyar kai kasa dankali kake to kaga a ce ba za ka zama hanya ba ka zo kuma sai an gani za a siya ko to an magana ta ce to ka yaƙi kai idan kuma ka yi ƙoƙari karɓa addu'a ɗin sannan duk abin da zai zama dalili na kai ya zama ta ɓangaren ka aka samu tsokalo na abu ka kaucewa su da ka tafi sana'a ka ta zama kan hanya ce to ba wa hanya haƙƙin kada ka zama ko mai raba ido ko ina wannan kenan sannan bayan haka in ya zaman tun sana'a aka ba za a ce lalle sai ta hanya da shi to ragewa Karantawa wa kanka ma fitar hanyar, killace kanka a inda ba za a samu kuma banda wannan wasu haka tana faruwa da su sakamakon ba su aure ba sai sha'awar ta karfi ta sa irin wani to in baka yi aure ba ne yi kokari ka ba hanya da ta dace a yi aure yana karanta irin wani in kana jin cewa ma kana da wacce tafi wannan ka zaka shiga rabon wannan sai ka zaka ko Allah ya rage maka irin saboda manzo na cewa shi abin da ya shafi aure shine mafi baka kariya ahsanul fard wa aghaddu lil basar ya fi hana ido kalle kalle ya fi kuma bawa tsareci kariya to da zai taimaka mana in ku a da auren ka shedan da yake yana kai ka baro to kamar na faɗa sai ka karanta wa kanka zaman inda za maka ci farko saboda an samu kai a wani yanayi ɗan ina nasa kokarin zuciya mai mummuna da mai umarni da mummuna tana nata sannan kuma su ma matan suna nasu yanzu kwallon samu da ta cika gani ka damfara gambaki wai 24 hour ya wani irin dambare ba kyan gani amma wai ce shi ne ba. sana a tafi gashin ido shi ba ji a daddambara masa wata kwalliyar bayan wasu watanni ko kuma shekaru a ce idan ya samu matsala waɗannan abubuwan da suke shiga cikin idan sun kashe idan amma saboda sai an yi kwalliya yi a a'a shi wani ta sa a bakin ne saboda harshen ta da yake tabawa wani lokaci ka dace ya jawo kansa banda ma ba a san me asalin abin da aka yi shi wani halattacce ne ko ba halattacce ka sanan dai abubuwan ba su da saboda haka wannan kuma ta bangaren mu yan uwa musulmi hakki ne akan mu matsayi wajen karanta wa kanmu wannan matsalar duk wanda yake da ya wanda yake da yan uwa da zai iya hana yin wannan salon ya hana fita a salon da sai hankali ya tafi kanta tunda manzo ya ce duk matar da ta fita tana sanye da turare don a ji ƙanshin turarenta mazinaciya ce a gurin allah da ita bayan turare hada jambanci hada ai shado ga kuma goshi shado duk ga sunan dai ko ina zawa yake a sawa ido a sawa abinnan a sawa ira a yi wa sannan kuma ita kanta sitarar ba irin wacce ta ce waɗanda abubuwan duk suke jawo abin da suke yawa a ce fyaɗe ya yawa zinace zinace sun yawa kaza kaza kaza ku sai mun karanta wa kanmu waɗannan abu ko wanda zai iya ba da gudunmawa a yarsa a yar uwarsa a matarsa kada a sama haka yi wannan sai zama ya taimaki ɗan uwansa musulmi daga faɗawa matsala ya taimaki iyalinsa ko danginsa ko ƴaƴansa ko ƴan uwansa daga matsala da kuma ya taimaki addinin Allah da kuma abin da ya shafi zamantakewa Allah ya sa mu shi na'am Eh. a da take magana cewar wanda ya kashe munin ne ta ganga sakamakonsa wutar jahannama kuma allah ya fushi da shi wannan tsawatarwa ce ubangiji iki da nuna mana girman laifin kisan cewar idan ubangiji ya so sai ya horar da wanda kisan bawansa musulmi na ya sa sha wuta ikona shi gwargwadon laifin da amma hadisai da ayoyi jingim su suke na cewar musulmi mai imani ko da daidai da kwazara ne bai da wama a wuta to ba za a ce masa kafiri ba ne shi ba za a ce bar musulunci ba a zai fuskanci horon ubangiji na azabar da za a masa gwargwadon laifinsa amma daga ba kuma allah zai tsare shi daga wutar da fitar da shi a kai shi aljanna an fahimta ku? so da haka wannan fushin da allah iri shi da maganar azabar za ta faru da shi a matsayin kamar ka kai mai laifi ne kurkuku bayan ya zama kurkukun da zai sannan ka fito da shi zuwa gari ka sake shi to haka wa za a yi wa mai laifin da ya cancanci shiga wuta ko ya taɓa haƙƙin wani ko ya yi zina ko ya sata ko ya fashi ko ya kaza sai a hora shi da wurin laifinsa amma imanin da yake da shi da ba ka cikin iwa da imani ba ta ce to ka ci albarkacin imaninka yanzu ka riga ka huru, an maka azabar ta dace da kai yanzu kuma zo ka tangi da rahama saboda imanin to shine abin da zai faru amma ba a cewa wanda ya kisa kafiri saboda wannan saboda haka shi wannan in ka kashe aka kashe ka yana zama fara kuma da wasu hadisin suka mace idan kai laifi aka baka horon da musulunci ya ce a yi maka yana zama kan kankare na daga yiwuwar ma a lahira Allah ya ma an riga an yi maka kamar wacce ta yi zina ta je aka tsaye mata da haddi to ubangiji yana iya saboda tuba da kuma hadin da aka ta ce to a lahira ba ba sai an kora ta an fahimta ko wanda ya sata ikisa daga baya izo ituba su waɗanda a kashe ɗin suka ce to da mun ga ya shiga da nasan sani ya abu ne mun yafe kisan da za a yi masa saboda ya kashe ɗan uwanmu eh, a biya biya an fahimta ko to wannan za a iya zama tuban da ɗi da kuma yafiyar da isa mu ta masu haƙƙin allah ma sai ya bar abu an fahimta ko allah isa mu dace na Eh. ya ce maganar watsawa mai roƙo ƙasa wannan yana nuna duk suna ga haka hukuncin yana na hayan zuka ma maka dutsu ƙasa ka watsa maroƙin ungo in ya fi ƙarfin ka kasan yiwu kanka ba za ka sha ba ko? ba ka je garin tsaye da suna ta kuma zuwa nuna ka a ce ai da rudda suna wani ya shi duk ya daddauje shi ya kaza saboda ya fi karfin ka to magana sai a nan sai kai kokarin yin wa'azi shi to kai Allah ai ya kamata ka nemi sana'a yake za a ce roƙo shi ne abin yin bayan manzo ya ce waɗanda suka mai da roƙo hanyar cinsu da shan su ba ta larura suke roƙonsu ba da yadda musulunci ya tsara suna roƙe wa kansu nama fuskar su za su tashi ranar alƙiyama ƙwarangon me ya riba ka a tashi lara alƙiyama kana ƙwarangal kowa ya ke kila tiron ruƙoyi a rayuwarsu ta duniya sai ka bi wata waɗannan sana kuma in ka tashi sai ai abin da tsawon lokaci sai ka zo ka ɗauki wani sai ka ce ga wannan an fi ƙarfin matsala fahimci cewar kai ba so kake wato ainihin zama ya ba amma kuma kada kuma shi ya zaɓar kansa hanyar zarta a addinanci kai mai son ma ka bashi ne kai mai son ka taimake shi sai san da babu roƙon yake ba sai ka je ka same shi kuma yana cikin matsala a wane ya suka ai garin na ina duka sai ai fa to baka ji ba suka ɗauko na amma dai ne abin da ke shiga da Allah da nan a daina shi ka kawo wani salam inda ka san ya fi karfin ka in magana ka ɗebi ƙasa ka watsa wasu sai ka fita wani salam in kuma dama ko zuwa ya bangaza ko za ka iya kayan da abin nan ka watsa ka ce kai bar mana masa annan nan masallaci za ka wani roƙo kaɗi ba ka watsa aka ce a a lallai ka watsa a ci ke roƙo wasu ma za su baka goyon baya to ka lallai fahimci to lallai roƙo ba abin kirki ba tun da yadda aka mara dubu hawa isa mu goyon baya ko suka ci abin Allah ya samu dace subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka